wasu mata da kananan yara kenan da kuma ke samun mafaka a makarantar firamare da ke garin gamdu a karamar hukumar kaga da ke jihar borno sakamakon ruwan sama da aka dinga zabgawa akai-akai da kuma yi sanadiyar rushewar gidajensu an dai samu ruwan sama mai karfin gaske tun ranar litinin zuwa talata da kuma aka dinga zabga wannan ruwa akai-akai wanda ya sanadiyar rushewar waɗannan gidaje da aka ta musamman 118 da ya sa waɗannan mutanen neman mafaka a makarantu da kuma gidajen 'yan uwa da abokan arziki na dai zirci wannan gari na gamdu da kuma ke da tazarar kilomita 100 daga babban birnin maiduguri inda an zanta da wasu mata da ke samun mafaka a wata makarantar firamare kamar haka. Ruwa ne ya kawo mu nan wajen. Ambaliya ne? na sama. Kamar me suna gwada ku? Mai dari. Tun kwanan ku yanzu anan. Kwanan mu biyu. Suna na Acha dawa. Yawa gashi na ɗaya daga cikin wadanda na ga kuna samun mafaka a nan ko? Eh. me faru an yi ruwa ne ɗakin mu duk ya rushe muka zo wajen akwai wanda ya rasa ba da sarai ah. eh sai dai kawai da ya rushe gidan dai kin ce danki ruwa doke lokacin da ɗakin mu ya shiga ruwa ya cika ma gwanna mu ma ki ɗaya kewan namu ya cika da ya cika shikenan muna fitowa na hudu ne duka guda uku ruwa ya ɗauke musu biyu din na kama su ƙaramin cikin su din har fitowa yayi da shi waje da lokacin da na dauke shi ma ba rai na dauke shi yanzu ma muna cikin nan eh, eh. a'a ba inda muka kai shi kuma yanzu har yana wa shi yanzu Hajiya ya bawa Kulode ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno ta kuma min bayani game da taimakon agajin gaggawa da suka kaiwa waɗannan mutanen kamar haka. Yanzu abin da muhimmi din jajanta ne kuma abin da mun kawo kayan abinci da kayan kwanciya wanda abin da muna ce ah, agajin gaggawa wanda abin da mutane za su bukaci da wuri-wuri in sun bar gidajensu kamar abinci kamar kayan kwanciya da kuma sauran abubuwan da na aiki na cikin gida abuna kidaya ta gaggawa da muka yi ya nuna mana gida 118 amma zuwan mu 'yan gari sun ba mu list amma list din sunayen aka irga fiye da dubu ma ka abin da standard da muke bi gidaje fiye da dubu wannan muna divide by 6 sai za mu samu adadin household da ya abin ya akuko ya shafa a yanzu dai taimako alhamdulillahi ko mun kawo abinci an kawo kayan kwanciya su ma sun kawo kuɗi kenan za su yi dan cefanen su su dafa tuwo kafin kuma mu sake kai rahoto ma gwamna mai girma kuma ya san abin da zai yi honorable usman zannade dan majalisar wakilai ne daga babban birnin tarayya abuja da kuma ya zarci al'umman wannan yanki wanda ya jajanta waɗannan mutane da ma ba su shawarwari kamar haka to abin da muke gaya jama'a shine su yi hankali kar su zana kusa da inda ruwan nan yake domin duka kaga mun zo mun ga gidajensu yawanci na laka ne kuma idan laka ruwa ya zo dole ne ya rushe saboda haka shine kiran da za mu yi ga gwamnan jihar borno ah, ya ba mu taimakonsa a baba gana Umara Zulum na gaggawa mun zo da shi kuma bayan mun tashi daga nan za mu je mu sake samun gwamna mu yi masa bayani in akwai abubuwan da zai ya sake taimaka mutanen nan su yi gidajensu kamar su kwano kamar su siminti insha Allah za mu gaya masa. Ana da samun ambaliya da kuma rugucewan gidaje sakamakon ruwan sama da akan samu akai-akai a arewacin Najeriya da kuma hukumar da ke kula da yanayi ya ci gaba da faɗakar da mutane da majan hankulan jama'a da su guji gine-gine akan hanyar magudanar ruwa haruna daudabiu muryar amurka daga maiduguri a najeriya